da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna asabar 25 ga watan ramadana shekara ta 1446 bayan hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina Wani shaida ce da sha hudu ga watan uku shekara ta 2026 a kalandar turawa ban gushe ba muna cikin suratu yusuf kafin ma ya karanta mana abin da ya karanta mana ga wata takarda a hannuna abin da ke cikinta rubutu ne mai ɗan tsawo-tsawo kamar gyara ne da tambaya yana cewa yan wa annabi yusuf sun yi mitin da karshe jefa shi a rijiya wato da karshe jefa shi a rijiya suka yi wannan ya tabbata cikin aya ta sha biyar na biyu suka yi wa mahaifinsu karya da cewa ya mutu aya ta sha tara Shakara tara ne zuwa ko sha kafa ko ya ce to me yasa ka fassara aya ta casa'in da ɗaya da ta saba'in da da ta casa'in da bakwai da cewa sun yi abin da ba daidai ba wannan ina ji shi ne ko shi ne kamar gyara ne gida to wanda dai mulahaza ko gyara ko ba min jini zaka kira shi dama akwai waɗannan ayyuka da ya shara zuwa gare su illa kunna khati'ina ko wa in kunna yi na ko su ne ke cewa an fassara su da cewa sun aikata ba daidai ba ko sun yi ba daidai ba a daidai lokacin da su sun yi nitin wajen aikata abin da suka yi niyya aikata mai yusuf kuma sun aikata sannan sun yi mahaifin su kayya to duka wani abubuwan duk ba za su hana a ce sun aikata ba daidai ba eh? ko sun yi daidai ne daidai suka yi na'am ai ba daidai suka yi saboda lokacin da aka ce sun aikata ba daidai ba haka nan ne amma ina maganan khatibi da ni ai ina jin na ta hudin wannan magana wajen fassara illa kunna khatibi ko wajen kunna la khatibi cewa khatibi da ismul fa'il ne mushtaqun daga fi'ilin khata'a yakhta'u kace khata'an ko khita'an lokaci al-khata'u ko al-khita'u yana zihin ganganci abinda kai da nufi shine al-khata'u amma muka ce abinda mutum ya bisa ga kuskure shine sai ka ce akhta'a ya yi kuskure yukhti yana kuskure sai ka ce al ikhta shine yin kuskure aikata abuwa da nufi ba mukhti shine mai aikata abuwa da nufi ba ba da ganganci ba jami'a shine mukhti'una ko ina amma na ce wannan shine al'asulu ko amma ina kunna khati'ina ko wa in kunna la khati'ina nake cewa zahirin ma'anarsa shi ne mun kasance masu aikata ganganci shi ne zahirin fasara amma muka ce da yawa daga cikin malamai sun sana cewa su abin da suke kokarin su ce mahaifin su shi ne mun kasance masu kuskure ko masu aikata abin da ba daidai ba da su ba su son su sarraha cewa ganganci ne suka yi wai kana lafzin nassin abin da yake nufi kenan to bai da lamarin da yake dai wannan na yi ta faɗin shi na nana kashi kuma shi yasa kila shi mai wannan ya ce na ce sun aikata ba daidai ba ka da sun yi mitin kuma sun yi sun haɗa ba wasu abin da yake kariya ne wannan shi ne to haka ina jin ƙarin shi ke cewa idan na jefa mutum ramin alewu ya jikata ko ya mutu kenan ko ko kenan ba kisa ba kisa ne ba sai dai na aikata ba daidai ba wadda idan jefa mutu cikin ramin alheru sai mutum ya ce kata ko ya mutu yanzu wadda ba kisa ba ne sai ya ce aikata ba daidai ba ina fata gani ka jikata shi kuma ka kashe shi ya mutu sai dai abin tambaya abin laka tambayi tambaye ni kashe shi da ka ko kukan jikata shi danganci ne ko kuskure shi ne abin tambaya amma ka kada mutum cikin ramin arewa ya ka tafi ya mutu kai ka je ka tashi ko kashe shi kuma tabbas ka aikata ba daidai ba da ka kada shi cikin ramin aliru ba daidai ka aikata ba tsawon ya jika ta ko ya mutu ba ka aikata daidai ba abinda ka aikata ba daidai ba. kai ba ka sama daidai ka aikata ba amma ya rage gare ka tambayi da ka kada shi ramin aliru ya je ka tafi ya mutu da gangan kai ko kusa da kai shi ne abin tambaya ko yawwa in kuskure kai kuskure na in kuma ganganci kai sunansa ne ganganci amma abin da kai har abada sunansa ba daidai ba ba daidai ne ba saboda ka suma ɗan wa da biyu da suka yi da suka kada ya ba daidai suka aikata kayyar da suka wa mahaifinsu shi ma ba daidai suka aikata kun gane ko yawwa ya rage ka bincika abin tambaya ko bincike shine wayannan abuwa sun yi su da gangan ne kowa bisa kuskure wanda zahiri da gangan su yi ko da gangan suka yi gaskiya su da gangan su yi to wannan yana ina ji ita ce lahaza ta bi don haka dai ala kulli hali wanda ka da cikin rabin aliru kam lalle bai daidai ba bai daidai ba na bai daidai ba illa ne muka ce kila ganganci ko kuma zama kuskure Allahu a'lam sannan yake cewa mutumin eh, menene wai hadisin da ke ruwato cewa wato hadisin da ke magana kan karanta suratul ikhlasi bayan kowace sura inda karanta ne dai alhumu ya bayan mutu ya karanta sura a cikin sallah ya karanta suratul ikhlas da duk kuma ya zo ya karanta wata sura kuma sai karanta suratul ikhlas kamin ya ce yace wannan hadisin eh, yace domin abin da yake faruwa ko yace wai na ce karanta karanta wannan hadisi wacce karanta wa suratul ikhlas din nan a bayan kowace sura a sallah kamar yadda zo cikin hadisin ba sunna ne ba ba sunna ne ba yace na ce ba sunna ba ne eh, saboda wani hadisin hadisin ahad ne kamar hadisin ukasha wanda zai ba haka nishi ba ba haka nishi ba ina ituna wani liki da muka yi nan tabbas ah, kamar an yi wanda magana ko daga cikin tukan da muka amma dai kamar ba ba na azumi nan bane alhummu dai wanda ya sa mun tsokaci akan wannan hadisi da ya tabbata hadisi ne sahihi bukhari ya rubuto shi musulmi ya rubuto shi saboda kamar magana zaman shi hadisi al-ahad ba abin da ke ba hadisi lahad ne ba kun gani in ina ji kun tura da hadisi ne ko hadisi mutumin nan da aka ce ya yi tafiya tare da wasu gungun sahabbai sai zama cewa shi ne jagoransu da aka sai zama cewa da zo ya jagoranci sallah ya karanta a da ke karanta na sura sosai kuma ya rike karatunsa da da kulhu wallahu wata ya ikhlas duk sallar sa haka yake yi eh, sabon nan suka zo da wani abu da yake ba su mashi goma sai da aka dawo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ga abin da mutumin nan yake suka lura yana yi suka limancin da ya musu sai annabi ya ce ah, saluhu lima ya fa'alu zalik ce to sai ku tambaye shi saboda me yake wannan saboda ne da duk karatu a sallan ta kafin ya ruku sai ya cike da suratul ikhlas qul huwallahu aka tambaye shi sai ce ina yin haka ne li anni uhibbuha li anna sifatur rahman ce saboda ina son wannan sura ne sai ta sura tana da kike kenan da siffa Allah mai rahama ina fata gani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce to a bashi labari hubbuhu iyyaha adkhalahu aljanna ce san da yake ma wannan sura saboda zaman ta tana dauke da sifatul rahman to wannan san da yake ma suran ya shigar da shi aljanna yana shi dan aljanna saboda wannan son da yake ma suratul akhlaq kasantuwarsa tana dauke da sifa Allah mai rahama wannan hadisi ne sahihi to shine a sharhin wannan hadisi muka ce za ka ga yanzu su limamai samman matasa inda su suna wa mutane sallah suka karanta abin suka karanta ta su saki inda suka karanta su koma suratul ikhlas rubuwan za ku cike dai ta sannan su yi rubuci sai suka dawo kuma haka suke wa haka ba shi ne na ce wanda ba sunna ne ba wadda abin da mutane suke a sallolin sun ce ba sunna ne ba abin da sa ya zama ba sunna ba malamai sun tabbatar da cewa shi wannan hadisi shi yake ce ma irin irin abin da suka wannan hadisi shi yake ce ma waqi aswa'i a aswa'i ba ahad ba ba hadisul ahadi ba ne amma shi shi ɗan usul suke kira a aswa'i ba hadisul ahadi na kira shi kuma ba hadisul ahadi ne ba idan suka ce a aswa'i suna nufin wata mas'ala da ta faru ga wani mutum daya daya dayan sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mu wannan hukuncin wannan mutumin hukuncin da wannan matsalar kun gane ku shi ke nan matsala ya zama daga gare shi ta fara kuma nan ta kaji to shi suke kira wa mai addu'ai duk wata riwaya da ta tabbata cewa ah, ta zo da irin wannan sura to ita ce wata hatu aini wadda kuma malamai suka ce daga ci abin da yake sa a gane irin wa'annan waƙa'i ainiya shi ne zaman cewa ga abin da ya faru cikin wasi'a amma a samu sahabbai da aka ruwaito ko daga magabata sun yi sayin wannan aikin ba yi bi ma'ana wannan hadisi inda ba wata to ainin ba inda shi ba wata to ainin ne ba da su wayannan sahabbai da suka tambaya har aka ce musu son da wannan mutum yake yi yake yi wa suratul qul huwallahu ya shigar da shi aljanna da su mi za su yi na'am za su kama yi za su kama yi kuma duk wanda zai yaɗu cikin sahabbai a ga duk haka suke sallar su sannan a duniyar ta ga aika samu wannan wahakar yanzu wannan gaba ɗaya ba a taɓa shi ba haka malamai su suka tabbatar ba a taba samun sahabbai sun yi aiki da wannan saboda shi ne annabi ba labari cewa akhbiruhu hubbuhu iyyaha adkhalahu aljanna shi ake magana ko ku ne ba shi yasa la'alla lokacin ban ban iya tunawa ni ka misali da hadisin ukasha bin mihsan sanakon da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da labarin cewa akwai wasu daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam da za su ga aljanna su mutane ne kamar dubu saba'in ba tare da musu hisabi ba ko azaba ba ko uku ba annabi annabi sallallahu alaihi wa ya faɗi sifofin ya faɗi sifofin ina fatan gani to nan take sai ko kashe tubin mihsan yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙi Allah ya roƙa masa Allah Allah ya sa ya cikin su ko kuna tuna wannan hadisi shi ma sai annabi ya ce mishi kana cikin kana cikin ya roƙa masa Allah din yana cikin sai wani ya ya roƙa masa Allah ya a ai ka shi ga ka shi ina fatan gani wannan shine saboda haka duke nan ire-iren waɗannan mas'aloli in suka faru to su ne alwaƙa'i wal ainiya ko kace wa ta'atu aini kamar da malaman usul suke kira wannan dai shine abin da nake iya tunawa cikin wannan takarda da shi wannan dan wayar rubutu wannan mulahaza wallahu ta'ala a'lam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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما لنا to gabi da dai abin da faɗi game da wancan mulahazar ta shi wanda wani roto ya ambaci cewa hadisin hadis al ne wanda ke ba hadis al-ahad bane abin da ke nufi a nan wurin eh, ban faɗi abin da faɗi bina akan cewa hadisin ahadi ne ba shi nake son ci ina fatan gani eh, ina mai ce hadisin waka ta ayin ne ba hadisin ahad ne ambata ba cikin maganar da ni wani kana hadisin yana ya zama hadisin ahad in ka dubiye shi a matsayin cewa ba mutawatir bane ko ahad ba shine biddul mutawatir ba yawa to zaka in ka kalle shi da wannan ma'ana zai iya zama ah, ah, hadithul ahad amma dai hadisi ai yau yau hadisi ai duk ahad ne ma ko yau an hadisa annabi ai dukkan su al-ahad ne mutawatir ai ba ba su kai ahad yawa ba to wannan shine saboda haka ba wa wake zama hadithul ahad ne wannan ba ba shine shikaliya ba yake cewa ba ma a afa aminu an yi gashi ghashiyatu min azabila shin sun amince wata ba mai mamayewa daga azabar Allah ta zo masu auta ta yahumu sa'a auta ta yahumu musa'a ko kiyama ta zo musu bagtatan kwatsam wa hum la yashurun alhali ba su sani ba sun amince ma wannan kulka ce da su yi sariri wannan ita ce hanya ta ko tafarki na a daurin ilallah ina kira zuwa ga Allah Allah basiratin akan basira anani wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni wa subhanallah sarki ya tabbata ma Allah wa ma ana min al mushrikin ban kasance cikin mushrikai ba wa ma arsalna min qablika ba mu taba aikowa ba gaba ɗin ka ba ya kai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama illa rijalan fashi mutane ko illa rijalan sai mazaje yuhi ilaihim muna yi musu wahayi min ahli alqura na mutanen alqaryu afalam yasiru fil ardi shin su mutanen kan ba su yin tafiya a cikin ƙasa fa yanzuru su duba su saka ido kai fa kana asibatul ladina min qablihim cewa yaya kashin wa'anda suka gabace su ya kasance a lokacin da suka kai ta manzanin Allah su kalli wannan domin su dauki izna su dauki darussa wala darul akhirati lalle gidan lahira khairun ya fi alkhairi lil ladina taqaw wa wa'anda suka ji tsoron Allah afala taqilun wace shin ba ku hankali hatta idan sai asar rusulu har sai da ta kai ga manzanni sun yanke kauna wa zannu suka yi zaton annahum su kad kuzibu kad kuzibu a wata kira'a kad kuzibu an kayyata su wata suka tabbatar yanzu kan an kayyata su ko wa zannu su waɗanda aka aiko manzannin suka yi zaton annahum su kad kuzibu an yi musu kayya to abin da manzannin suka zo da shi suka gaya musu an yi musu karya ne ba Allah ne ya ku manzannin ba to ana cikin wannan yanayi da yanke kauda ja'ahum nasruna sai taimakon mu zo musu su manzannin fa nujiya man nasha sai muka tsayar da wanda muka so wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin ba a mai da azaban mu ga mutane mujrimai kafirai idan azabin mu ta zo za ta darka ki kuma mai kafirai babu wanda yake ya bai da ita shine wala yuraddu ma suna anil qawmi mujrimin ina fata an gani to jiya kamar ni shara wannan aya da malam karanta afa aminu an tatiyahum ghashiyatu min azabillahi aw tatiyahum as-sa'a mun dan duba farko farkon wani abin da ke cikin ta wanda muka ce abinda malamai suka ce a aminu an dajiya mu rashiyatun rashiyatun wannan mai mamaya ke nan ko mai lullubewa ko mai shi ne rashiya ah, malamai kuma suka ce ita wannan kalma ta rashiya na a ce ko sifa da wata kalma wacce aka shafe ta takadirin zancen shi ne a aminu an ta'iyahum da ghashiya shi sun amince an ta'iyahum uqubatun wata hukuma ta zo masu ghashiyatun wadda take mai lullube su wadda take ganewa ta mamaye su min layi na azabar Allah sun amince ma wannan ina fatan gani ah, wadda wata kuma malamai suka ce da aka ce afa aminu wannan bamiri na jama'a da ke cikin aminu bamiri ne wanda za ka ce ko ka ce yana komawa ne ga waɗanda aka shara zuwa gare su cewa wa ka'ayin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'riduna wanda suka tantance suna bijire ma ayoyin Allah ba ka daukan izza daga ayoyin Allah wai suke da a kasa ko a sama su ne da mutane shi sun amince an ta'tiyahum a zagin la sai zama bari yana komawa ga su kun gane ko su malaman kuma suka ce a bari yana komawa ne ga waɗanda aka ambaci su kusa su ne waɗanda aka ishara zuwa gari su da cewa wa ba yi da aka samu billahi illa wa hum mushrikuna yawancin su ba ka yi imani da Allah face suna mushrikai suna shirka da Allah ta'ala su waɗannan kan da suka zama ba sa yin imani da Allah face suna shirka da Allah sun amince shi ne a fa'alili su inda sun amince an ya ghashiyatun min azabillah wata ba mai mamayewa ta zo musu min azabillah daga azabar Allah kun gane ku? ko fiye kuma sa'a ko ku sun amince kiyama ta zo musu ba su kasan kwatsam babu zato babu tsammani kwaɗin su zai kiyama ta zo musu sun amince ma haka ta zo musu wa kuma la yashuruna alhayy wa sani ba to wannan duk da lamarin da yake malamai suka ce tambaya ce ta zargi akwai takari a ciki kuma akwai taube akwai kwankwasa magana ciki sannan kuma akwai zargin wa'annan mutane cewa zaman su wa'anda suke kan abin da ba daidai ba to sun amince azaba Allah ta zo musu a haka din ko suna cikin wannan hali su ta zama haka har kiyama ta zama su bagatatan wa hum la shauru? kun gane ko kamar Allah ce da su afa aminu makar Allah wala ya'malu ko fala ya'malu makar Allah illa al-qawmul yanzu sun amince ma azabar Allah ne fala ya'malu makar Allah babu wanda bai amince ma azabar Allah illa al-qawmul khasirun sai mutane suke asararru ne kamar kun gane ko a wata ayar da ta yi kama da wannan da Allah yake zargin irin waɗannan mutane da suke kan abin da ba daidai ba kuma suka zoge suka ci ɗaukar izna daga ayoyin Allah da kuma kiran da ake masu Allah ce afa aminan lazina makaru sayyi'ati an yakhsifa Allah bihim al-ardha aw ya'tiyahum as-sa'a aw ya'tiyahum al-'adhabu min haythu la yash'urun shi abu aminan ladina makaru sayyi'at shin wa'anda suka kulla makirce munanan abubuwa suka aikata abubuwa da makirci kullalliya wanda ke kunshi da sayyi'ati munanan abubuwa sun gamsu sun amince an yi yasifa Allah bihim al-arba Allah baraka wa ta'ala musu girgizan kasa ya kisa fa kasa akan su sun yarda wannan aw ya ji humul azabu ko kuma sun yarda sun ga sun amince azaba ta zo musu min haitu la yashuru sai da basu sani ba to kaga wannan duka muka ce tambaya ce ta zargi ta zargi da takariri saboda suna kan yanayi mai haɗari to duk da haka sun amince mu duk abin da ya faru suke ne ya faru ba su ke ba za su ke matakin gyara ba sun yarda sai dai duk abin da zai faru ya faru a wani wurin afa amina afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahalin kura an yi ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makar Allah wala ya'manu makar Allah illa al-qawmul khasirun Allah ta'ala ya ce afa amina ahlul qura yanzu mutanen alkaryu da suka fannare wa ayoyin Allah da da'awar manzannin Allah sun yarda sun amince an yaqiyahum ba'suna azaban mu ta zo musu bayatan a lokacin bacci wa hun na'imun suna bacci da daddare suna bacci da daddare kwatsa azaba ta zo musu sun yarda da wannan a wa amina ahlul qura shi ko kuma inda mutanen alkabir da suka fandare wa ayoyin Allah da da'awar manzannin sun amince an su na Azabar ku ta zo masu duhan lokacin hanfi wa hum yal'abun alhali suna wasa suna cikin gafala suna cikin wasa da hanfi azabar Allah ta zo musu sun yarda da wannan sun gamsu da wannan afa aminu makar Allah shi yanzu sun so amince ma maaikacin Allah ko azabar Allah wala ya amanu makar Allah babu ya amince ma abinda Allah ta baraka wa ta'ala ya shirya na azaba illa al-qawmul khasirun sai mutane suke tabbu wanda dai kamar da muka ce haka zaka gani wanda ayoyin da suke fassara afa aminu an tatiyahum ghashiyatu min azabillah aw tatiyahum aw tatiyahum sa'atu baghta wa hum la yash'urun wanda dai eh, babban abin da ke cikin kamar da malaman tafsiri suka ambata shine huskantar da tambaya shi ta zargi ga su wa'annan kafiran da suka doje akan eh, matsayin da suke kan shi da fandarewa da kafir cewa da an manzannin Allah cewa yanzu duk da wannan fandar da kafircin da suke kan shi sun gamsu sun yarda azabar Allah ta zama su a haka ko kuma su ta zama a haka har ya ɗin su zama su kwatsam wa la yashuruna sun yarda da wannan kaga ba mai hankalin da zai ci ciyar da wannan ba mai hankalin da zai ci ciyar da wannan sai dai su kafiran suna iya ganin su sun yarda wannan saboda su ba hankali suke ba wato saboda ba hankali suke da shi ba saboda su qaumun la yaqilun tunda ba su da hankali kaga suna iya tarwon arabu da kasu ce sun yarda abin zai faru ya faru Allah ke wannan shi ne to zai ce kulka ce da su Hali hadihi sabili wannan ita ce hanya ta a da'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira anani wa man ittaba'ani da duk wanda anani wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi kul hadi sabili kace wanda yake ce hanya ta sabili eh, lafazin sabili shine aka yi izafar daga zamir mutakallim aka ce sabili eh, lafazin as-sabil kuwa ko kalmar as-sabil suka ce shine al-maslaku wal manhaju at tariq wal masir kawai inda kake bi kai tafiya wanda da wasu mu shi hanya ko ko tafarki shine ake ce mishi as-sabil inda za ka shiga ko tafarkin da za ka bi ko hanya ko inda za ka ji ka yi tafiya shi yake jin shi a asali amma kalma eh, albasira da yake ala basiratin ala basiratin basira eh, alhadin ne kathir rahimahullah yake cewa albasira a nan wuri da Allah ce a da wuyi da Allah ala basiratin basira a nan wuri yace hiya al-yaqin wal burhan al-aqli wa shar'i uh, al-basira tana nihin yaqini to abinda kake kan shi kuma kai ko da shi bisa ga tabbas babu wata tantama ko tsammani ko zato ko tambama ba sannan ce kuma al-yaqin da nihin al-burhan wato dalili ko hujja al-aqli wanda ya dace da hankali wa shar'i kuma ya dace da shari'a ya ce shi ne basira kun gane ko saboda ka ala basiratin kenan bisa ga yaqini bisa ga hujja da dalili wanda ya yi da hankali ka zai ya daidai da shari'a Shi ne basira kamar da alhaji ibn kadir ya fasara ko malaman suka fasara albasira a nan wurin da cewa hiyar ilmu ita ce ilimi don haka ala basiratin kenan ala ilmin bisa ga ilimi أدعو إلى الله على بصيرة أي أدعو إلى الله على علم الإمام البغوي رحمه الله تفسيرا فشيكم تتشيوا على بصيرة يتي البصيرة هي المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل والتي يتميز بها الحق والباطل شي بصيرة شيني إلي ودد شيني gaskiya za ta bambanta daga karya ilimi wanda zai tantance maka ya rarrabe maka tsakanin gaskiya da da to ilimin da zai baka wannan haske shine al-basira wallahu alam eh, malamai suka ce ma'anar dai kul hadhihi sabili adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani Allah tabaraka wa ta'ala yana wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da cewa ne ce ya gaya wa mutane cewa wannan fa tafarkin da yake kan shi tafarkin wanda yake shine addinin musulunci shine aikin da yake na da'awa wannan tafarkin wanda yake kiran mutane zuwa gare shi to shine tafarkinsa shine sa. shine inda yake ko shine abin da yake tafiya a kansa kuma akan shi ne yake kiran mutane zuwa ga Allah wannan kira da yake wa mutane zuwa ga Allah yana yin shi ne bisa ga ilimi da hujja da yaqini da haske daga Allah tabaraka wa ta'ala da shi da waɗanda suke biye da shi duka haka suke duka a haka suke wannan shine hanyar su kuma shine abin da suke kira a kan shi kuma suna kan haske da hujja da dalili da ilimi daga Allah baraka wa ta'ala wannan shine abin da dattin eh, kamar wallahu alam yake gaya wa mutane kun gane ko saboda ka duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da annabi ya faɗi shi ma ya shafe shi don haka malamai suka ce wannan yana nufin cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi cikin wannan nasi Allah mu ce shi ce ad'u ila Allah ala basiratin ala basiratin wanda basira yana nufin ah, ilimi da haske da hujja da dalili to yana nufin kenan duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama. wasallama babu shakka a zaman shi na cewa zai tsayi zuwa ga aikin da'awa karantar da mutane da kira su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to ya sani cewa wannan aiki da da'awa bisa ga tafarki irin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma shakka yana bukatan yana bukatan a samu basira yana bukatan basira to yana yana buƙatar yaqini yana buƙatar hujja yana buƙatar ilimi bai ya kace ka tallabi wannan aikin da da'awa a daidai lokacin da Allah bai arzuta ka da yin wa'annan kayan aiki ba ba ka yi karatu ba ba ka san hasken ilimi ba ka ce kuma ka sa gidan dawa ka zai zama kuskure zai zama kuskure gaskiya kun gane ku ba a dawa sai da ilimi da basira da hujja shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam udu ila sabili rabbika bil bi bil hikmati wal mau'izati hasana alhikima a nan wurin malamai suka ce a daidai lokacin da za ka iya fahimtar alhikima da cewa ka ta usulubi mai ke cikin da'awar alhikima kuma yana nufin ilimi yuta alhikima ta man sha wa man yuta alhikima ta da utiya ne khairan kafira saboda kawai zai iya ɗaukan uzu ila sabilin rabbika bil hikima yi kira zuwa ga tabbatar ubangijinka da ilimi ba da tafsirin jahilci ba eh da shafa labari shuni ba haka ake da'awa ba da'awa tana buƙatar mutum ya zama ala basiratin ala basiratin ana wa man ittaba'ani ina fatan gani kul hadi sabili adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani malaman tafsiri kuma suna da wata mulahada game da wannan nabi wacce ta shafi matsala ta kira'a suka ce cikin nassin akan karanta shi a yi wakafi a wani wuri kuma aka yi karanta shi a yi wakil ba tare da yin wakafi ba ah, idan kai wakafin zai zama sakon da ke cikin ayar daban in kuma kai wasu na karatu ka ci gaba da karatu ka gami gaba ɗaya zai zama sakon da ke cikin ayar daban kasu suka ce idan mutum ya karanta yi wakafi ya ce kul hadi sabili ad'u ila Allah ya tsaya a nan wurin kul hadi sabili ad'u ila Allah ya zama nan mutum ya yi ya yi wakafi kun gane ko yanzu wannan abin da yake gwadawa kamar nan wurin jumlar ta cika sakon da ke cikin wurin ya cika abin da ke gaba ala basiratin ana wani ta ba'i wata magana ce daban kun gane ko da wannan sai zama eh, ma'anar aya wallahu alam shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an umarce shi ya ga mutane cewa wannan shine tafarkin sa da yake kiran mutane zuwa ga Allah wanda yake kan shi kun gane ko iya sakon da ke cikin wanda yake nan. wannan shi ne tafarki na hanyar da nake kanta addinin Allah hanyar Allah kuma ina kiran mutane zuwa gare ta kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ina fata gani to bayan wannan ne sai ce ala basiratin ana wa man ittaba'ani wato ta sabon mi jula kenan ala basiratin ana wa man ittaba'ani sai da wannan kenan wata sabon jula ce kamar nake cewa tana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kadalika a wannan jumla ta sabuwa yana gaya wa mutane a matsayin sako cewa shi yana kan hujja da basira da ilimi a wannan aiki na shi na da'awa da shi da duk wa'anda suke tafe shi kun gane ko wato annabi sallallahu alaihi yana kan basira da hujja da ilimi da shi da wa'anda suke tare da shi a wannan tawarki na shi Za zaka suka ce zai zama takadirin wannan jumla ta biyu kamar an samu takadimi da ta'khiri ne a cikin ta kul hadhihi sabili adawu ila Allah wannan jumla ta kai amma jumla ta biyu takadirin takadirin ta bayan kai la aka yi da cewa akwai takadimi da ta'khiri a cikin ta shine cewa ana wa man ittaba'ani ala basira ana wa man ittaba'ani ala basiratin wato ni da duk wanda yake biye da ni ala basiratu muna kan ilmi da hujja kun gani wannan saboda ka za ku cewa kamar kenan sako biyu a cikin jumla ko a cikin ayar sako na farko wannan shi ne tafarki na wanda nake kira zuwa ga Allah a cikinsa sako na biyu ni da duk wanda bi muna kan hujja da basira da ilimi ana wa mani taba'ani Allah basira ne muka ce shine takdira to za ka yi takdimi mai akhiri aka ce ala ne ana wa mani taba'ani wala Allah kun gane wannan to da ka dauki jumlar a haka kun gane ko to zai zama sakon da ke cikin take nan kamar da kuka yi kun gane ko amma eh, wanda wanda ya zama cewa bai yi kafa ɗin ba gaba ɗaya ci ayar ko makasa na ayar قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا wa اتبعني وسبحان الله ko ana wa wani da dan sai a dan wurin kun gane ko yayi wasu ke nan bai waka bin fatiha din ba wanda wannan kira'ar to zai zama sakon da ke cikin jumlar shine kamar hada ana umarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa ga mutane wannan shine tafarkin sa yana kira zuwa ga Allah bisa ga hujja da basira kuma wannan din shine tafarkin duk wanda ya bi shi kuma kazalika duk wanda ya bi shi shi ma yana kan irin wannan basira da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kanka kun gane wannan bambanci a jumla ta bin kai wasali yanzu annabi yana bada labarin shi wanda ita ce tawarkinsa wanda ita ce hanyarsa kuma ita ce hanyar duk wanda bi ko ku gane ba sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira ne zuwa ga Allah don haka duk wanda bi aikinsa shine kira zuwa ga Allah manzon Allah yana kan basira ne saboda duk wanda bi shi yana kan bishi? basira قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ala basiratin ana wa mani tabai yanzu ana wa mani tabai ya shafi duk wancan gaba ya shafi duk wanda bi annabi wannan shine tabarkin sa wanda bi annabi aikin sa shine kira zuwa ga Allah wanda shi da annabi sallallahu alaihi yana kan basira to shine sakon kwanda jumlar ko kace ayat take dauke da shi idan kai wasalu ta hukumar Wannan wanda shi abinda malamai suka ce wallahu ta'ala a'lam kun gane ko to duk da lamarin da yake ah, babu shakka wannan nasi yana wanda cewa kenan da duk yadda al'amarin da yake kamar ni faɗi sawa'an mafumi na farko da farko na biyu to nassin yana gwada cewa <clears throat> dukkan wanda yake nufin ya kasance cewa ah, yana son a rayuwarsa ya kasance ala ilmin wa basiratin wa hujja a cikin addininsa to dole ne bai tafarki annabi sallallahu alaihi wa sallam idan dai kana son ka kasance bisa ga basira da hujja da dalili a cikin addinin ka to dole ne ka bi tafarki annabi tafarki annabi shi zai sa biyan tafarki annabi shi zai sa kasance ala basira ce kun gane ko kamar da muka ce wanda yake son yayi dawa ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi ma dole ne ya kasance ala basira ce ina fata gani kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani sannan malamai suka ce sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne farkon mutanen da wa man ittaba'ani yake gaskatuwa a kansu wato idan kana neman su wane ne suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama wayanda su ne ya zama cewa wa man ittaba'ani ya gaskanto akan su na farko sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zama cewa irin da awadda da annabi ita suka yi kuma suka tabbata cewa lalle sun kasance ala basiratin in kana neman waɗanda mutane sahu na farko su ne sabawa sune sabai kun gane ko ku gane ba sabai da muka ce su ne na farkon wa'anda suka bi annabi jama'a su ne na farkon wa'anda suka bi tabarkin annabi su ne na farko da suka aiki irin na annabi su ne na farko da suka kasance akan basira irin wacce annabi ya kasance akan kanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk mutanen da suka zo baya gari bayan su so sound speech duk mutanen da suka biyo bayan su a wannan jari da muka ci sound su ne suke fi amma su ne sahu na farko da wannan sai zama cewa shi wannan nasi hujja ne da dalili daga cikin jerin dalilai da suke gwada maka cewa sabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan akan tafarki annabi su kasance ana wa man ittaba'ani kul hadhihi sabili adaw ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani idan wa man ittaba'ani kuka ce na farko sune sabban annabi kaga wanda cewa su sabban annabi suna kan sabilin rasul kenan suna kan tafarki annabi a lokaci guda kuma sahabban nan suna kan basira suna kan basira kenan sahabbai suna kan tafarkin annabi tabbas sannan sahabban annabi suna kan basira kamar da ya faɗi a dazu irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta don haka kamar da wannan nasu ya tabbatar da wannan haka su jeri na soshi suka tabbatar da wannan wa man yushaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا shadu wanda ya saba ba Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shi ya tabayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin da hanyar da ba ta mu'mine ba al-mu'minin a nan wurin a karon farko su ne wa su ne wannan ya tabbatar da cewa Allah ya yarda hanyar da sahabbai suke bi suke kanka da ga yace duk wanda ya saba ba na biya ya bi hanyar da ba hanyar sahabbai ba to ni wanda ni ma ta walla za mu ta masa abin da ya jikinta wa rizqi jahannama wa sa'at masira saboda irin wannan taskiya da Allah ya musu to yasa kuma sabon nan ya zama cewa imani irin nasu shine imani duk wanda ke son imani sahihi wanda yake son Allah shi yarda da shi a matsayin imani to dole imani ne da samu da su akan tafarki annabi su akan basirar da annabi ya kasance akan ta fa idan amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaqin fa sayakfikuhum Allah wa huwa samiul alim fa idan amanu bi misli ma amantum bihi idan sun imani da irin abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadaw to sun shirya saboda kake nan duk wanda yake son ya yi imani irin wanda Allah zai karba zai yarda shi a matsayin imani to kalubale shi imani irin imanin sahabban annabi fa in amalu bi mithli ma amantu bihi faqad ne shine ba mutum garantin cewa ya samu shiriya in ba haka duk imanin da kai in zama ba irin nasu ba to ba mutum ya tare da kai kun gane ko bari mu rufe wannan magana saboda lokaci da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wa salam ya bada labarin cewa al'ummar yahudu sun kasu kashi 71 kiristoci sun kasu kashi 72 yace shi kuma al'ummar shi za su kasu har kashi 73 sai ce dukkanin su yan wuta ne sai ce sai guda daya duk wayannan kungiyoyin kashe kashe nan kashi 70 ko 90 ɗan wata ne ke sai firka guda ko jama'a guda sai aka tambayi mazan Allah sallallahu alaihi a cewa wace ce wannan jama'ar guda ɗaya tsak daga cikin jerin waɗannan jama'a kashi-kashi har saba'in da uku da aka ce dukkan su ‘yan wata ne wace ce gudan nan wace take alfirka najiya sai amina ce ma ana alaihi wa ashabi ma ana alaihi wa ashabi shine abin da nake kansa da sahabbai bi ma'ana jama'ar da suka bi ko suka rike abin da ni nake a kan shi da ni da sahabbai to su ne alfirqatul najiya ولعل kun gane alaƙa wannan hadisi da faɗan Allah tabaaraka wa ta'ala qul hadhihi sabili adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wanda muka ce wa wani tabani yana nufin a magana ta farko su ne sabon annabi shi ta cikin hadisin da aka tambaye shi wace jama'a ce za ta tsira sai ce ma ana alaihi wa ashabi tabbacin sabon annabi bisa ga hanyar shi suke bisa ga hanyar shi suke ka duk wanda yake son ya samu tsira a gurin Allah ya kauce ma irin wannan ruɗu da yake cikin shi a wannan zamani na karkasuwan ƙungiyoyi da da'awar addini barkatai da sabani to kalubalen shi ya bi abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a kan shi da kuma sahabbansa da sahabbansa yi watsi da dukkan wata kungiya ko wata ɗarika kuma mai ce sunanka ka tabbatar da kai watsi da duk wani abin da zai gaya maka in dai bai gaya maka abin da annabi da sabon eh, annabi suke kai ba to la ka jefa masa kanta in dai kana son ka kasance cikin alfirka sun dajiya sai ka zama ka shiga cikin ana wa mace tabaki ka shiga cikin ma ana alaihi wa ashabi Allah ya samu dace za mu kara bayani akan wannan insha Allah gobe Allah ya raya mu da izinin Allah ta'ala amma saboda lokaci na kan za mu jabirki a nan da fatan abin da kuma yi bisa ga sawaba Allah amfani da shi ba mu lafiya sabon su da kuma Allah ya ce mana a zafarta mana ya shafe cikin zuwa ta yawa ina malam mujahid bai zo ba ina malam mujahid to ka zo kai sanarwa ko kai sanarwa da ka saba yi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am Thank you.